الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu kallon mu da sauraron mu muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya dawo da mu domin ci gaba da wannan shiri namu mai suna sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam manya ɗiban fari shirin da manufarsa kamar yadda muka faɗi a darasin farko ita ce ya yi bayani akan darajoji da falaloli da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka sama a wurin Allah Allah ya ba su ya tabbatar musu da haka domin mu mu karanta wannan kuma mai koyi da su mu bi hanyar da suka bi suka samu wannan falala Allah ta'ala ya ba su kuma sannan mu kaunace su mu so su kuma mu ɗauke su a matsayin waɗanda suka rayu da annabinmu suka ruwaito mana addininmu alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗaya wannan shine majalisunmu na biyu a darasinmu da ya gabata a majalisun farko muna bayani ne akan matashiya mai taken nau'uka guda biyu na bayani a game da falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam muka ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna da ana in za a ambaci falalarsu to akan kasa gida biyu akwai faɗin falala a dunkule a faɗi falalarsu ga baki ɗayansu dukkaninsu suna da falala shine ake cewa zikru fada'il sahabati alal al-ijmal wato a dunkule su ga baki ɗaya a faɗi falalarsu mun buga misali da aya da ke cikin suratu muhammad da Allah ta'ala yake cewa Muhammadur Rasulullah alladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar suratul fatih sannan mun buga misali da hadisin bukhari khairu ummati qarni to nau'i na biyu shine dhikru fada'il sahabati ala tafsil a ambaci sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ala tafsil falala kowanne kowannen shi yana da falala har ma akwai wani abun ban sha'awa sai kaga idan ana faɗin falalar wani sai kai kaman babu wanda ya kai shi falala idan aka aje shi aka ɗauko kuma wani shi kuma sai ga shi ma kamar ya keta kowa ya kera kowa ya yi zakka ya fita daban a tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to hum darajatun inda Allah su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin su darajoji ne da matsayoyi suke matsayai da makamai suka sama a wurin Allah subhanahu wataala kamar misalin shi a ce fada'ilu abi bakri falalolin sidna abubakar radiyallahu ta'ala anhu in an tashi sai abu ga misali da aya da cikin suratu tauba Allah ta'ala yake cewa illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا Allah ta'ala yana faɗin falalla sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu da darajar da ya samu a wurin Allah Allah ta'ala yake cewa illa tansuru ku yau idan ba za ku taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam ba to ku sani faqad nasarahu Allah Allah ya riga ya taimake shi domin abinda kafarai kafirai suka yi nufi a ranar da annabi wasallam ya hijira sun yi niyyar sai da ya zama sai tarihin annabi wasallam sun yi niyyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin kundin tarihin annabawan da aka kashe su amma Allah subhanahu wata'ala bai yadda da abin da suka yi ba saboda haka ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faqad nasarahu Allah haqiqa Allah ya taimake shi iz akhrajahu alladhina kafaru a lokacin da kafirai waɗanda suka kafirce ma Allah suka fitar da shi daga gidansa saniya naini a lokacin da shine na biyun biyu waye dan uwan nan nasa ittifaqin malamai salafan wa khalafan da waɗanda suka gabata da waɗanda suka biyo su a bayan su sun tabbatar da cewa sayyiduna abubakar radiyallahu ta'ala anhu shi ke da wannan falala ثاني اثنين إذ هما في الغار lokacin da suka kasance su bi a cikin kogo izi ya ƙulu li sahibihi a lokacin da yake ce ma abokinsa إذ يقول لصاحبه ألوك ليكي تيما أبو تنسى لا تحزن كقش قداموا إن الله معنا للي ألا تعالى ينا تاردم ينا تاردم معية النصر والتعيد ألا سبحانه وتعالى زي تيمكيم ينا تاردم zai karfafe mu ba zai bari a ci mutuncin to kun ga wannan falala ce ta sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu a keɓe sannan kaman faɗin annabi sallama dai akan falalar sayyidina abubakar a hadisin bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah ba'athani ilayku lalle Allah ya aiko ni zuwa gare ku fa qultum kadabta sai kuka ce ƙarya kace yi aka ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam وقال أبو بكر أما سيدنا أبو بكر يأتي صدق النبي صلى الله عليه وسلم يجسكيه ana zuwa kamar yadda zamu gani insha Allah a shirye-shiryenmu da suke bin wannan a lokacin da za mu fara ɗaukar sahabbai ɗaya bayan ɗaya domin mu yi bayani akan falalolinsu za mu ga tili da tarin darajojin da sahabban annabi salama musamman na abubakar yake da su wa wasani bi nafsihi wa malihi sannan abubakar ya taimake ni bi nafsihi da kansa wa malihi da dukiyarsa fa hal antum tariku li sahibi shin wai za ku kyale mini sahabina za ku kyale min sahabina ku daina tsangwamarsa ku daina damunsa ku daina takura masa ku daina ambatansa da ambato wanda ya kasance ba mai kyau ba to kun ga wannan falalar sayyidina abubakar ce shi kadai a keɓance to lokacin da ake bayani akan fada'ilus sahaba za a iya ɗaukan irin waɗannan nau'ukan guda biyu ko hanyoyin nan guda biyu ko salo-salo guda biyu ko salo na ijmali wato a dunkule a faɗi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗayansu a faɗi darajojin su gabaki ɗaya kowanne ya shiga ciki ba a fitar da ko ɗaya ba sannan kuma zai iya yiwuwa a bi hanya ta biyu salo na biyu wannan salo na biyu shine a ɗauki kowane sahabi shi kaɗai a yi bayaninsa a faɗi falaloli da darajoji da makamai da nau'ukan matsayi da ya samu a wurin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka mu ma insha Allahu ta'ala mu za mu amfani da waɗannan salo-salon guda biyu duka farko za mu tattaro ayoyi da hadisai insha Allahu ta'ala da suke bayani akan falaloli da darajojin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma daga baya sai mu zo sai mu ɗauki ɗaya bayan ɗaya a cikinsu muna bayani kansu gwagwadon sauwaƙewa ta Allah subhanahu wa ta'ala da fawwalewarsa da kuma ba da dama irin tasha to ta ina ake sanin falalolinsu habban annabi sallallahu alaihi wasallam ta ina ake sanin falalolin shin kawai wani abu ne da za a zo a ce wani na da falala mulanka da ka ko kobe shin mafarki ake yi a ga wani sahabi na da daraja ko kome babban malami al-imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala al-imam al-qurtubi ne sharhu muslim ya faɗi a cikin littafinsa na sharhu muslim wato al-mufhim yake cewa fa'iza ƙulna idan muka ce inna ahadan min sahabati radiyallahu anhum fadilun muka ce ɗaya daga cikin sahabban annabi suna yana da falala ko yana da daraja me ake nufi da haka ana nufin kawai labari ko ko mulanka ko ko wani abu ne kawai na hikaya da za a ambata shi kenan an ga dama sai a ambata shi kenan sai a wuce menene wannan فمعناه أن له منزلة شريفة عند الله na nufin للي wannan sahabin yana da wata yana da wani matsayi yana da wani aji mai daraja a wurin Allah abinda ake nufi ke wa hadha la yutawassalu ilayhi bil aqli qat'an sannan a sani irin wannan ba za a ce kai tsaye an same shi da ka ba kawai sai a ce da ka an je an jini da ka kawai da ka wani ya ga dama sai ya ce na sahabi na da falala da ka haka ba zai yiwu ba fala budda an yurja a zalika ilan naqli dole a maida wannan zuwa ga nassi so daga lokacin da za a ce sahabi kaza na da falala to ana buƙatar aje nassi nassun min Allah aw nassun min rasulihi sallallahu alaihi wasallam sannan bi tsariƙacin muwassaƙatin sahihatin ladal ulama ya kasance an ruwaito wannan abun ne an ciro shi kai tsaye daga aya kamar yadda za mu faɗi falala sai na abubakar ɗazu sai muka kawo aya illa tansuhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ sahibihi la tahzan inna إن ma'ana ko kuma a kawo hadisi dole a koma zuwa haka sannan hadisin ne ya kasance sahihi ya inganta malamai sun inganta shi an ruwaito shi ne ta hanya wacce take ingantacciya a cikin littafai waɗanda suke ingantattu littafai waɗanda malamai suka tabbatar da hanyoyin da aka bi isnadin su ingantacce ne iz indana al-isnadu min ad eh. isnadi addini ne الإمام السيوطي هنا فدي أتشن ألفية شتى حديث هنا شيوا قد خصت الأمة بالإسناد وهو من الدين بلا ترداد قد خصت الأمة بالإسناد حقيقة تبس ألا يا كيبنش الأمة النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد يا بات إسنادي الأمة متي الأمة المسنجة الأمة من إسنادي shi a ce ƙala na ƙala na ƙala na a ce ƙala rasulullah shi kanshi ƙur'ani a ruwaito shi ne ta hanyar isnadi ta hanyar isnadi aka ruwaito shi sannan hadisin annabi sama ta hanyar isnadi aka ruwaito shi sau daga lokacin da za a yi bayani kan falalar sahabban annabi salama to dole sai an kawo nassi daga Allah nassi daga manzo sallallahu alaihi wasallam malam qurtubi yace والنقل إنما يتلقى من الرسول صلى الله عليه وسلم shi abinda ake ce ma annaqlu wato nashi ana samun shi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam so daga lokacin da za a faɗi falalar wani sahabi to za a faɗi falalar wani sahabi to za a faɗe ta ne a kawo aya ko a faɗe ta a kawo wani hadisi ko kuma a faɗe ta ta hanyar a kawo wani sahabi dan uwansa ko kuma wani tabi'i da ya ga rayuwarsa ya tabbatar da cewa tabbas wane abinda Allah ta'ala nan ya faɗi game da shi ko kuma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi game da wane sahabi to ni ma gashi na gani da ido na sai ya bada labari sai ya ce sahabi kaza na da falala sahabi kaza na da daraja فإذا أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك تلقيناه بالقبول الإمام القرطبي يقول إذا النبي صلى الله عليه وسلم يبام لابار فللغون صحابي daga cikin sahabbansa ko a cikin alkur'ani mai girma ko a cikin sunnar annabi sallama ingantacciya annabi sallama aka ruwaito cewa ya ce sahabinsa kaza yana da falala kaza yana da daraja kaza to تلقيناه بالقبول شيء ما كربيش هنو يبيو ما أنسى ميدد ونا وما متبت الدشوا النبي صلى الله عليه وسلم بدي فدا أبن دبا حقيقة دن شفر سا لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى النبي صلى الله عليه وسلم بايا فدم مولانكا la yantiqu anil hawa maulanka al hawa san zuciya babu Allah ya cire masa wannan in huwa illa wahayun yuha duk abin da annabi sama zai faɗi ko a ƙur'ani ko a hadisin sa to wahayi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya masa allamahu shadidul quwa wanda ya kasance mai ƙarfin ƙarfafa shine wanda ya karantar da shi fa in kana qat'iyyan idan wannan abin da annabi sallallahu alaihi ya faɗa mana cewa sahabi kaza yana da daraja ya kasance abin da malamai ke ce qat'i qat'i shine abin da ya kasance an ruwaito shi ta hanyar da babu shakka a game da wannan hanya shine suke ce mishi qat'iyyu subuti kaman abu ya tabbata a cikin alqur'ani ko kuma ya fito ta hanya mutawatira tawaturanci shine a samu an ruwaito abu waɗanda suka ruwaito shi adadinsu ya kai ma al'ada lafiyayya da hankali lafiyayye ba za su iya cewa waɗannan mutanen sun haɗu sun zilla karya ba to an samu abin da ake ce mashi qat'iyyus subuti ko dai ya kasance qur'ani ko kuma ya kasance hadisi domin shi qur'ani ga baki ɗayansa qat'iyyus subuti ne domin sharaɗin karɓar riwaya ta alƙur'ani a lokacin da ake tattara ƙur'ani a zamanin sayyidina Usman wanda za mu gani insha Allah ta'ala a cikin falalolin sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu an sa sharadi dole wanda zai ce aya kaza tana cikin alkur'ani sai an samu cewa sahabbai da yawa sun ce wannan aya tabbas tana cikin alkur'ani shine al-imam ابن الجزري رحمه الله تعالى يكي قد أمن أتسل سنة علم القراءات وتطيبة النشر يكي جو كل ما وافق وجه النحوي وكان في الرسم احتمالا يعوي وصح إسنادا فهو القرآن فهذه الثلاثة الأركان وحيث ما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة محل الشاهد بأن شيني وصح إسنادا وصح ما علمين سك فسر طيبة سك شيء وصح أي وتواتر يكسن شيء متواتر أرويتو تو النذي واي التحية متواترة شين نعم الإمام القطبي كان في ذا قطعي كوكم يكسن شيء قطعي الدلالة قطعي الدلالة أرويتو تو نس دبايا أو كم وصف السوري فسر عليك نوناوا فسر عليك yanzu a waccan hadisin da muka ambata manzali su ne ce hayu ummati karni, lalle fiyayyen al'umma daga cin al'umma ta karni, ita ce al'ummar da ta rayu da ni to wannan in an da maganar lafazin karni aka ɗau falalar da ake magana a kai suwaye suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan qat'iyyu dilala na nuna cewa sahabban annabi sallama tabbas sun samu darajar da wani bai sami irin ta ba a cikin al'ummar da Allah ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin ta to shi ne da Imam Qurtubi yake cewa fa in kana qat'iyyan idan ya kasance wannan abin da aka waito ya kasance qat'i wato mai yanke hujja ko mai yanke shuguhar mai shubuha to hasala lan al-ilmu bidalik mun samu cikakken ilimi ingantaccen ilimi game da haka in aka ruwaito mana sahabi kaza a aya Allah ya ce ga falalarsa ko sahabban annabi sama a dunkule baki su suna da falala kaza a cikin aya to wannan ya zama qat'iyyu thubuti kuma ya zama qat'iyyu dilala ya ba mu ilimin da ya wajaba mai imani da shi ƙaryata wannan zai zama saban Allah sabo mai girma al-imamu ash-shafi a cikin littafin su ar-risala na usulul fiqh yana nuna ƙaryata irin wannan zai kai mutum zuwa ga kafirci domin ya ƙaryata wani abu da ake ce masa ma'alumun min addini bil darura ma'alumun min addini bil darura abu ne da ya wajaba kowa ya san wannan shi wani ya zo ya ce bai yarda da shi ba to wannan mutum zai iya kaiwa zuwa ga fita musulunci wal iyazu billah Allah ya tsare mu da wannan wa in yakun qat'iyyan idan kuma abin da aka ruwaito din nan bai zama katsa'i ba wato bai zama mai irin wannan siffofin da muka ambata a baya ba kasabilil mujtahadati alama ta kaddama kaman hanya ta ijtihadi aka aka tsamo falalolin a cikin nassosan hadisai da ayoyi da aka kalla sai malamai suka ce wannan ayar tana nuna falalar sahabi wane ne suka yi ijtihadi suka yi istinbati shi ko ijtihadi a cikin musuluncin mu abu ne wanda yake yaddaje musulunci ya yadda da ijtihadi har annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da cewa mutumin da ya ijtihadi in ya kai matsayin yayi yace idza ijtihada al-mujtahid idan mai ijtihadi ya ijtihadi ijtihadi shine malami ya baza kwanjinsa a cikin Qur'ani da Sunna gwaggwadon ilmu ma da yake da su waɗanda za su ba shi damar ya nutsu a cikin alƙur'anin nan da sunna ya ciro wani hukuncin da waninsa wanda bai da irin waɗannan siffofin bai da waɗannan sharɗan bai da waɗannan ilmomin ba zai iya cirowa ba to idan ya kasance an samu falalolin sahabbai ta ijtihadin wani sahabi dan uwansu ko ijtihadin wani tabi'i almajirinsu ko ijtihadin wani tabi'u tabi'i wanda almajiri ne na almajirin sahabbai shi wannan ijtihadin gwaggwadon abin da ya kalla a cikin alkur'ani da sunna wa alama zakarnahu fil usuli da kuma abubuwan da muka ambata a usul nan usul yana nufin al-Imam al-Qurtubi na da wasu littafai wani littafi wasu littafai da ya rubuta ko wani littafi da ya rubuta akan ilmu usul al-fiqh to in ya kasance ya cika waɗannan ka'idojin wa idza lam yakul lana tariqun ila ma'rifati zalika illa bil khabari to kun ga hanyoyi biyu kenan ko dai ta hanyar nassi sarihi qat'i kenan ko kuma ya kasance ta hanyar ijtihadi dama al-imam al-imam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala yana faɗa mana yana cewa addinin musulunci yana tabbata ne ta hanyoyi guda biyu ko dai nassun musaddaq كوكم اجتهاد محقق نص مصدق shine nasi a cikin alkur'ani kai tsaye a ciro aya kai tsaye a ciro hadisi a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan shine ake ce masa an-nassul musaddaq sannan akwai al-ijtihad al-muhaqqaq ko al-istidlal al-muhaqqaq ko al-istinbat al-muhaqqaq duk malamai suna ce masa haka abinda qur'ani da hadisi aka kalla shi aka yi hukunci game da wani abu kamar ta hanyar kiyasi ko ta hanyar istihsani abinda dai malaman mu suke ambatawa a cikin ilimin usulul fiqh to ana samun wannan addini ya tabbata ta haka to ana ciro falalar sahabbai ta hanyar haka to shi na Imam Al-Qurtubi ya ci gaba da cewa wa idza lam yakun lana tariqun ila ma'rifati dhalika illa bil khabari idan ya kasance ba yadda za a yi mu samu fallar sahabban Annabi sai ta hanyar labari da aka ruwaito mana فلا يقطو أحد بأن من صدرت منه أفعال دينية وخصال محمودة كويدا أنغمت ون أبيا فاردشي نا وصفوا في نأيكا الديني وخصال محمودة كو أبي أوة إن سكي أبا غينه بأن ذلك قد بلغه عند الله منزلة الفضل والفضل والشرف تو وانا بذيزو يتكوي كي سي أيوان يا سامو فلا لا كذا wane ya zama yana da daraja kaza ba a'a fa inna zalika amrun ghaib domin wannan al'amari ne na gaibu sai dai mu ce wanda nassi bai tabbatar masa da haka ba mu ce muna masa fata fata ake yi so daga baka zuwa ka naɗa wani ka ce to gashi ya samu falala kaza a wurin Allah shi yasa da shahada shahada da manzo Allah sallallahu ya faɗa mana a cin hadisai ana yin ta ta hanyoyi mabambanta mace ta mutu lokacin naƙuda wani gini ne ya rusa shi ya faɗo masa ya rasu wani ya faɗa cikin ruwa wani an kashe shi ne a wajen yaɗa kalmar Allah da sauran irin waɗannan abubuwan da annabi ya faɗa mana a cin hadisai ingantattu to idan suka faru ga wani wanda ba annabi sama ya nuna shi ya ce ya samu shahada ba to aqida ingantacciya ita ce sai a ce muna fatawa ne gwaggwadon abin da ya bayyana a gare mu na irin cikawar da ya yi to muna masa kyakkyawan fata amma kai tsaye ba za mu ce mun kai shi aljanna ba wannan ita ce aqida ingantacciya ita ce aqida kubutacciya ita ce aqida wacce take mai kyau a game da irin wannan so daga ba a naɗa wani shi an samu nassi ko dai a yi nassin nan ya kasance sarihi qat'i kai tsaye ko kuma ya kasance an yi ijtihadi ne daga cikin wannan nassin amma kai tsaye ba za a nuna wani a ce shi kenan yana da falala ba in ji al-imam al-qurtubi sannan wal a'malu bil khawati sannan kuma abin da ake lura da shi shine a ga wane shin ya tabbata akan abin da yake kai har ya rasu wal khatimatu majhulatun sannan yawa ne ya cika ba a san wannan ba gudu gudubi yana nufin nan kai tsaye ba za a ce ga wane ɗari bisa ɗari an san yadda sai dai alamomi shi ku wanda Allah ne ya ce ya bashi falala to in dai Allah ya faɗi a cin alƙur'ani ya ce su wane suna da falala a wajensa to Allah baya canzawa sannan waluqufu alal majhuli majhulun sannan ka ce zaka binciko wanda ba a san shi ba to ya za ka ka binciko shi shi ma abu ne da ba a san shi ba lakin na idza ra'ayna shi dai idan muka ga man a'anahu Allahu ala alkhairi wanda Allah ya taimake shi akan alkhairi wa yassara lahu asbab alkhairi kuma Allah ya sauƙaƙe masa hanyoyin alkhairi to rajauna lahu husula tilka almanzilati inda Allah to shi ne masa fata cewa wane tabbas muna masa kyakkyawan fata cewa ya samu wannan darajar a wurin Allah muna masa fata ba mun ce kai tsaye yana da ita ba amma wanda nassi ya ce yana da falala ƙarara ƙila ma nassin ya faɗi sunansa kamar nassin hadisi domin shi uslubin ƙur'ani ƙur'ani bai cika kama sunaye ba shi dai ƙur'ani yana kawo na ƙubba yana amfani da kinaya yana amfani da alkunya kenan sannan kuma yana amfani da siffofi yana amfani da jawaye mai kamar wanka Qur'ani dai yana wannan amma nassin hadisi na zuwa ya faɗi sunan mutum kamar yadda muka ambata a hadisin da muka ruwaito muka ambata hadisin da al-Imam al-Bukhari ya ruwaito da yake bayani akan falalar sayyidina Abubakar mun ga cewa sunan Abubakar karara aka faɗi ba tare da rafa-rafa ba ba tare da wani ba tare da wata inkiya ba to in muka samu mutum ba aka samu mutum eh, cewa gashi mun gan shi da kyawawan ɗabi'u da halaye na gari da yi ma addini hidima kuma har ya rasu akan haka to sai mu ce muna masa fata na alhairi amma kai tsaye ba za mu ce ai wani shi kenan ya samu aljanna ba kowa na shi kenan ya zama masoyin Allah kowa ne ya zama madaukaki a wurin Allah a muna mawa na kyakkyawan fata gwaggwadon abin da ya bayyana a gare mu na irin cikawar da yayi a matsayin cewa mutumin kirki ne to su ko sahabban manzon sama sun wuce nan su sosa ne karara suka zo suka faɗi falalarsu kuma dukkanin su gabaki daya idan mun zo za mu ji waye sahabin nan nan gaba insha Allah ta'ala tamassukan bi qawlihi sallallahu alaihi wasallama saboda mun yi ruku da faɗin annabi sama da yake cewa idza arada Allah bi abdin khaira al-imam al-qurtubi yace annabi ya ce idan Allah yayi nufin alkhairi ga bawansa ista'malahu fil khairi sai Allah ya amfani da shi wajen alkhairi sannan waffaqahu li amalin salih sannan Allah ya datar da shi ta aiki na gari to aka ga mutum da wannan sai a masa haka amma ba a zuwa a kirkirar mutum falala kawai a ce wane yana aljanna ko wane ya samu daraja kaza alhali ba Allah bane ya faɗa sai dai a ce ana masa kyakkyawan fata wa bima jaa fi shari'ati min zalika da kuma abin da ya zo a cikin shari'ar musulunci na game da haka irin waɗannan ka'idojin a kalli mutum a ganshi mutumin kirki a masa kyakkyawan fata wannan ita ce ƙa'ida ta musulunci amma ba ka yanke ma wani kai tsaye ka ce na ɗan aljanna ne alhali ba nassi bane yazo yace shi dan aljanna ne sahabban annabi sallallahu ko su ko sabanin haka ne abinda al kutubi yake son ya karantar da mu kenan mu gane cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama dinna falalolinsu da suka sama sun same su ne ta hanyar nassi ba ta hanyar molanka ba ba ta hanyar wani bane kawai ya gani ya ce kai ai suwa na su kaza ne ومن كان كذلك دون ديك سنشي أبي أنسى كاوا واني إن جاء الإمام القرطبي فالظن أنه لا يخيب تو كاوا تم دمكي شيني ألا مضي توزر تاشبا أما ولا يقطع على المغيب أما بدا ينكي كيف هي أبن ديك نغيب با الجنة كو غيبش annabi ke ba da labari ya ce wani dan aljanna ne da sunansa amma idan mutum ya mutu yana irin aikin yan aljanna to sai a ce ana kyakkyawan zato ana kyakkyawan fata wannan nan dai ya yi kyakkyawan cikawa ya cika lami lafiya wa idza taqarrara hadha al-imam al ya ce idan haka ya tabbata fal maqtu'u bi fadlihi wanda ake tabbatar da cewa yana da falla yana da daraja wa afdaliyatihi ba'da rasulillahi sallama inda ahli sunnati wanda kuma yake da falala a cikin a sunna a wajen malaman sunna wa huwa alladhi yuqta'u bihi min alkitabi was sunnati kuma wadanda kai tsaye ake yanke cewa suna da falala a cikin alqur'ani da sunna abubakar as-siddiq thumma umar al-faruq wadannan guda biyan ma al-imam al-qutubi ya buga mana misali da su ولم يختلف ولم يختلف في ذلك أحد من أئمة السلف ولا الخلف ba a samu wani daga cikin magabata da waɗanda suka biyo su daga baya ya saba ma wannan aƙidar ba cewa waɗanda ƙur'ani ya tabbatar da suna da falla kamar abubakar da umar da sauransu su ke da shi sai ce wala mubalata bi aqwali ahli shiyari ba za a kula da maganganun masu shi'a ba wala ahli bid'a da masu bid'o'i fa innahum bayna mukaffirin domin tsakanin su sun kafirta masu habban nan rabu raqabatuhu wanda da a ce akwai hukumar musulunci to hukuncin su shine a yanke musu hukuncin kisa wa bayna mubtadi'in wa bayna mubtadi'in sannan kuma akwai wanda shi kuma malamai sun ce dan bid'a ne shi fasiki ne la tuqbalu kalimatuhu ba za a karbi maganar sa ba wa tubahadu hujjatuhu hujjar sama mai rauni ce saboda ka su ne suka samu matsala game da sahabban annabi sallama amma aqida ahli sunna wal jama'a sahabban annabi sallama dukkanin su masu daraja ne ana nuna mana lokaci yayi saboda haka za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala sai kuma haduwa ta gaba majalisin mu na uku insha Allah ta'ala za mu dora daga inda muka tsaya muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu Allah subhanahu ta'ala ya ƙara ma ƙasar mu albarka da alheri shugabannin mu Allah madaukakin sarki ya musu jagoranci wa sallallahu wa wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh